Mai sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhabin a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya duba yadda wasu manyan jami'o'i a Najeriya ke neman tallafin kasashen da suka ci gaba kan yadda za a inganta ƙirƙirarriyar fasahar nan ta AI. A wani bangare na gudunmawarta ga ci gaban ilimi a duniya, ƙungiyar bunƙasa ilimi ta ƙasashen turai kan shirya taruka duk shekara inda a wannan shekarar Faransa ta karɓi bakuncin irin wannan taro. tsakanin ranakun 17 zuwa 20 ga watan jiya an gayyato jami'o'i sama da dubu biyu tare da mahalarta kimanin dubu bakwai inda aka gabatar da kasidu a fannin ci gaban ilimi a duniya faransa ta taɓa karɓar bakuncin wannan taro a 1991 da aka yi a birnin le grand da wanda aka yi a birnin nantes a shekarar 2010 sai kuma na bana da ya gudana a birnin toulouse jami'o'in najeriya goma sha biyu ne suka samu goron gayyata zuwa wajen taron inda aka zaɓo jami'o'i biyu daga shiyoyi shida na kasar. Shugaban jami'ar Abubakar ta fawa balewa a jihar Bauchi Farfesa Sani Usman Kunya na ɗaya daga cikin mahalarta taron. Manufan taron shine a dawo da hankali wa Afirka saboda maganar ilimi. shi sa suka ce suka kira shi EAIE e, watan European Association for International Education watan kungiyoyi na yammacin na duniya wanda kuma wanda suka sa hankalinsu akan taimakawa ilimi so gaskiya guri ne wanda taro ne wanda na fiye da za a taimakawa kasashe wanda ba su da tasiri talihu kuma da kuɗi wanda za su taimaka wa mutanen su wajen karatu sannan kuma an gabatar da exhibition kaman a na wayansu aikin fasaha haka da aka yi sannan kuma an yi wani shiri wanda kusan jami'o'i kusan fiye da dubu biyu wanda suka zo daga bangare na ko'in a duniya dinnan suka halatta wanda kai kana da dama da zaka je ka same su ku tattauna ta bangaren wajen musayan ɗalibai ne ko kuma wajen bincike-bincike ne na research ko kuma musayin malamai ma da za a taimaka da kuma wayan abubuwa da za su taimaka ne da bangaren ilimi to wani irin ci gaba kenan za mu iya cewa shi wannan taro kake ga zai kawo wa bangaren ilimi na kasar nan musamman mu. na ɗaya kuna mu fara idan mai daɗa ƙara buɗewa wajen samun wayansu abokanai na duniya haka wanda su sun ci gaba sosai a fannin ilimi wannan yana da muhimmanci na biyu kuma zai za ka haɗu da jami'o'i kala-kala jami'o'i ne wajen wajen kusan sama da dubu biyu to kaga abu ne ai wanda ba gagarumin guri ne. wace malam ibrahim in kaga gurin taron inda aka taru a gurin kai kanka zai baka sha'awa Allah Allah kake ma kaga baka fata a ce a'a ga dan uwana nan saboda cikan kawai turawa ne a gurin nan kuma Allah Allah suke su zo ka zo ka same su ku tattauna ta wani bangare ne za su iya taimakawa mahalarta taron na toulouse dai sun samu damar ziyartar cibiyoyin ilimi na faransa tare da halartar wata cibiyar da aka baje kolin ayyukan fasaha da jami'o'in kasar suka gudanar haka kuma mahalarta taron sun tattauna kan buƙatar bunƙasa ƙirƙirarriyar fasaha ta ai tare da wasu yarjejeniyoyin da aka cimma a cewar farfesa sani usman kunya mun samu halattar tattaunawa da kusan jami'oi kusan ashirin kuma a cikin jami'oi nan ba wai jami'oi bane kawai da akwai wa'insu kaman yawansu cibiyoyi ne wanda su ma na ilimi ne wanda za su iya samo maka wani tallafi daga ko united nation ne ko daga european union ne za su iya taimakawa wajen bangaren wajen karatu ko ta bangaren karatun malinta ne ko kuma ta bangaren oh, hikima ne ko fasaha wata engineering ko kuma ta bangaren artificial intelligence wanda yanzu duka duniya ta fada kan artificial intelligence ne to mu kuma kaman mu a jami'a baka ta Babalewa University ina so ina farin cikin da zan shaida maka cewa mun mun fito da faculty na computing wato wani sabon bangare ne wani faculty wanda ya ya danganci har da akwai wannan department na artificial intelligence din da zamu yi da kuma computer engineering da software engineering so guri ne wanda idan ka faɗi me kake bukata su kuma in suna wannan irin Allah Allah suke masu ga da za su taimaka maka wata jami'a da ake kiranta University Capital Toulouse ta ta ware mana akan zamu zo mu tattauna akan artificial intelligence to har ma mun yi yarjejeniya akan watan biyu ga watan biyu ga watan Fabrairu shekara 2025 shekara mai zuwa Allah kai mu da akwai masana da za su turo guda uku haka ko hudu wanda already mun yi mun yadda tsakaninmu za su zo abuja zai zama kamar central point ne wanda mu kuma za mu tura jami'anmu wanda suke suka kwarance a wannan bangaren za a yi abin da ake kiran train da trainer so kaga wannan ba karamin ci gaba bane masana da kwararru kan fasahar sadarwa a najeriya irin su malam umar sala gwani sun yi marhabin da wannan ci gaba to amma sun bayyana fargabar cewa kalubalen rashin lantarki da ingantaccen tsarin yanar gizo wato intanet tare da rashin isassun ƙwararru ka iya gurgunta wannan shiri. jami'o'inmu na ƙasar najeriya irin hubasan da suka yi wajen fara koyarwa da kuma sanya shi wannan ƙirƙirarren fasaha a cikin manhaja na karatu na jami'o'i to wannan abu ne na alfahari kuma abun ci gaba wanda yake ya sa matsayi na jami'o'inmu zai kara ɗaukaka babban abun da muke da barazana a kai ko muke fuskantar barazana a kai shine rashin isassun kayan aiki a turanci ana kira infrastructure idan ka duba ka ga abubuwan da muke da shi yanzu mafi yawan jami'o'inmu idan ka je kwamfuta wannan da ake amfani da su sun tsufa ba a samun daman canza su alal misali yanzu zai yi wahala ka samu akwai kwamfuta wanda ɗalibai suke amfani da shi wanda bai shekara akalla biyar ba kuma wayannan kwamfuta ɗin ana samun matsaloli wani lokaci wajen kula da su na abubuwan da ya dace a riƙa musu saboda a tsawaita rayuwarsu na aiki to banda wannan kuma akwai matsala na rashin wadata na intanet wato hanya shiga yanar gizo wanda zai ba da dama a riƙa amfani da shi wannan fasaha wajen koyarwa in ka je makaranci yanzu za ka samu yanayin yadda kuɗin da ake kashewa a kasafin kuɗi na jami'a wajen biyan hanya na shiga intanet yana da karanci kuma wannan karancin yakan jawo kasancewa yanzu ba kowane ɗalibi ba ne yake da dama na amfani da intanet sai dai ko jami'o'i na kuɗi wanda yake ba jami'o'in gwamnatin tarayya ba ne to su wayannan akwai ɗan bambanci saboda biya ake yi ɗalibai suna samun wannan dama kai tsaye babu wani matsala to banda wannan kuma akwai matsalar wutan lantarki saboda duk na'urorin suna bukatar wutan lantarki don su yi aiki na gari to kuma jami'o'inmu da dama gaskiya suna da matsalar wutan lantarki haka kuma mahalarta taron sun tattauna kan buƙatar amincewa da tsarin sauyin ɗalibai a tsakaninsu har ma jami'ar capital da ke toulouse ta shirya ganawa da jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi a ranar biyu ga watan fabrairun baɗi kan wannan batu da kuma batun ƙirƙirarriyar fasahar nan ta ai malam suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin ilimi a Najeriya. wato karnin da muke ciki muna karni ne na abin da turanci ake kira fourth industrial revolution ita kuma in kai dubi da wannan kirkirarriyar fasaha da aka fi sani da artificial intelligence tana cikin fasahohi na zamani ɗaya daga cikin abin da ake kira emerging technologies a wani bincike da aka yi ya nuna cewa a shekarar da damu shiga na shekarar 2025 kirkirarriyar fasaha kadai da ta samar da ayyuka a duniya kimanin miliyan 95 to kaga wannan abun farin ciki ne kuma abu ne na ci gaba sai dai kuma a ɗayan hannu guda za ta kuma karbi ayyuka wato da ta shafe wasu ayyukan da dan adam ne yake kimanin miliyan 85 to ka gan kai dubi wannan abu ne wanda ko mun ki ko mun so dole mu karbe ta mun ka duba duniya tana canjawa to amma kana ga ba gazawar gwamnatin Najeriya bane yawa ci ga jami'o'in ta suna tafiya turai suna samun tallafi daga kasashen kungiyoyi eh, ma na kasashen turai to ayin kai dubi ina gaba ba za a kira shi gazawa ba saboda ka duba tsarin duniya akwai abin da a kimiyyar fasahar wato siyasa ake kira interdependence babu wata ƙasa da ta ce ta yi wato dogaro da kanta ita kadai ta isolating kanta ta tsaya a matsayin entity ko su kasashen turai din ai akwai bangarorin da sai sun nemi tallafin najeriya jami'o'in najeriya da suka halarci taron sun hada da jami'ar abubakar ta fawa Balewa, Jami'ar Maiduguri, Jami'ar Bayero da ke Kano, sai Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Jami'ar Legas, sai Jami'ar Ibadan sai ta Fatakol da Jami'ar Najeriya da ke Insuka da kuma Jami'ar Alex Inkweme da ke Anambra, sai kuma shugabannin asusun Ted da na hukumar kula da jami'o'in Najeriya ta NUC. mai sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ibrahim Malam Goje da ya tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.